Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da digo biyar. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace abu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani yunkurin gwamnatin jihar Bauchi na bunƙasa harkokin kasuwanci. sai kuma shirin na ƙasa da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda suke da lalura ke badawa tsakanin al'umma. Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. jiya laraba an yanke wa lauyan shugaban amurka donald trump michael cohen hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari bayan da ya faɗa wa alkalin new york cewa tsananin biyayya da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa mai shari'a william foley ya gabatar da hukuncin ga cohen kan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu kuɗi dala amurka dubu ɗari biyu da tamanin domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Alkali ya faɗa wa Cohen mai shekaru 52 a duniya cewa cikin abubuwan da suka faru hakan ya sa ya rasa halayensa na kirki. Cohen wanda ya yi wa Trump aiki na tsawon shekaru goma sha biyu ya taɓa faɗin cewa zai iya mutuwa akan goyon bayan da yake wa Trump sai gashi yanzu ya juya Trump ɗin baya. da yammacin jiya laraba 'yan majalisar dokokin amurka na shirin kawo karshen goyon bayan da amurka take baiwa saudiya a matakin sojin da take ɗauka a yakin basasar yemen majalisar da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye sun kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara akan batun inda 'yan majalisu 60 suka amince wasu 39 ba su amince ba suna goyon bayan gwamnatin trump wadda take jayayya akan ɗaukar duk wani mataki da zai kawo cikas ga amurka da saudiya da yake magana da murya amurka sanata richard blumenthal daga jihar connecticut ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen rawar da amurka take takawa a faɗin da ake na kashe wato ana kashe fararen hula da ƙananan yara da mai a yemen sakamakon laifukan yaƙi aikin majalisa ne samar da ƙuduri kuma kundin tsarin mulki ya bai wa 'yan majalisa damar ƙi ko amincewa da yaƙi ko wasu ayyukan soji 'yan majalisun amurka dai basu amince da goyon bayan da amurka take baiwa dakarun saudiki wato dakarun da saudiki jagoranta ba a yakin da ake a yemen domin daƙile 'yan tawayen hufi da iran ke wa baya rikicin da ya sanadiyar rayukan fararen hula kuma ya zamto wato mafi muni a duniya akan aikin agaji. Firaministar Birtaniya Theresa May ta samu nasarar wato ƙuri'ar da aka kaɗa don amincewa da shugabancinta wanda hakan zai kare wani ƙalubalen shugabanci na shekara guda. me ta samu nasara ƙuri'ar wato da 'yan jam'iyyarta ta Conservative suka kaɗa. 200 sun amince 117 ba su amince ba a jiya Laraba. a wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar ta conservative kaɗai kafin a fara kada ƙuri'a mai ta ce za ta sauka daga shugabancinta kafin zaben shekara ta 2022 matakin da ake ganin ya wato ya taimaka mata wajen samun kuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da yin zaben minista Amber Road da 'yan majalisar Conservative Alex Shelbrook da kuma Robert Buckland su ne suka tabbatar da sanarwar ta na cewa ba za ta sake tsayawa takara ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da tsibirin Jersey tsibirin da ke kan gabar tekun faransa wadda za ta share hanyar mayar da kudaden gwamnati da aka sace kimanin dala amurka miliyan biyar babban antoni janar na kenya paul kihara kiruki da ministan harkokin wajen jersey sanata ian ghost su ne suka amince da yarjejeniyar a wani yunkurin kasar kenya na yaƙi da cin hanci da rashawa a watan maris din shekarar ta gabata gwamnatoci biyu sun amince da wata yarjejeniyar musayar bayanai da za ta tabbatar da cewa duk wasu kuɗaɗe da aka sace za a mayar da su kasar kenya gos ya ce an samar da yarjejeniyar ne domin a ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma za ta kare tare da gano duk wasu kuɗaɗen haram We are transparent in what we do in financial services uh, and we meet the highest international standard. Good ya ce muna bayyana duk wasu abubuwan da muke a harkokin kudadenmu ko muna bin ka'idojin ƙasa da ƙasa da aka shimfiɗa amma kuma duk abin da muke bai isa ba. Haka kuma muna haɗa kai da sauran ƙasashe kuma yau mun amince da Kenya domin gano idan har an yi amfani da jersey wajen aikata wasu laifuka za mu yi aiki tare mu tabbatar da cewa al'ummomin kasashen sun ci moriyar su yarjejeniyar kenya da jersey iri ɗaya ce da yarjejeniyar da kenya ta yi da birtaniya da switzerland shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wanda ke kan wa'adinsa na ƙarshe yana yaƙi da cin hanci da rashawa ba ji ba gani cikin wannan makon ma an kama wasu manyan jami'an gwamnatin kenya an kuma gurfanar da su gaban kotu kan laifukan cin hanci da rashawa masu yawa. To a gaida karfilo Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla bari mu faro takon daga Bautin Yakubu a Najeriya inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin bunƙasa harkokin tattalin arziki ta hanyar samar da rancen kuɗaɗe ga manya da kuma ƙananan 'yan kasuwar jihar kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana. A ganawarsa da manema labarai, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar makaman babba na Bauchi ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan kasashen duniya ke tinkaho da shi. Akwai bukata a tallafa wa 'yan mu. Babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba. Ita gwamnati Eh, rawar take takawa wajen ci gaba a duniya kasashen da suka ci gaba kalilan ne mafi yawan harkar da ake na kawo ci gaba 'yan kasuwa ne suke yi to shi yasa na ga ya kamata mu waiwai 'yan kasuwan mu akwai kuɗi ne da kuka ɗora musu kaman ruwa a kai ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da so karba bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnan jihar bauchi da gwamnatin jihar bauchi mun yi alkawari za mu ɗauke musu ruwan da ke kan wannan bashi din saboda ne saboda haka bashi ne wanda babu ruwa daga bisani na ji ta bakin shugabannin 'yan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin ba da rancen alhaji salisu garba mai zuma shine uban kungiyar 'yan kasuwa na jihar bauchi ga bayaninsa game da batun rancen. Abin da zan faɗa na farko godiya wa Allah da kuma gode wa mai girma gonan jihar Bauchi babu shakka tallafawa 'yan kasuwa da ya yi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni wanda ya tsaya musu a banki banki ta ba su aron kuɗi naira biliyan ɗaya kuma ya amince a matsayinsa na gwamna a jihar bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara biyu kuma za a raba wannan kuɗi lokal gamman ashirin kuma da a raba shi ne gwargwadon irin kasuwancin lokal gamman inda ta fi karfin kasuwanci dole kuɗin ta yafi yawa yaya kamar ga kananan 'yan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta za su amfana kuwa duk suna ci kudin da ya sauka har ƙasa zuwa ga dukkan masu kanun sana'a dan kana sai da gauta sai ya zama kai kudin ka yana ƙasa irin dubu ɗari saboda haka ka'ida ma kudin namu babu ƙasa da dubu ɗari kudi kashi uku ne aka da shi daga dubu ɗari wanda shine mafi ƙasa sai dubu ɗari biyu da hamsin dan sama kadan sai dubu ɗari biyar sai miliyan ɗaya zan muna son kuɗin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah. Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kuɗaɗen za a fidda tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da 'yan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan wanda da su yi kasuwancin nan su sa kasuwan a kabansu su juya kasuwancin su sayo su sayar kuma su biya wannan bashi in allah ya so in allah ya da. wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin ba da rancen. sunana mustapha shehu idris ina sai da goro eh, alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki matukar farin ciki jarin nawa kake ji a matsayin na mai tallan goro kake bukata to ni a sana'ar goro ni dila ne gwargwadon abin da aka bani ko miliyan ɗaya aka bani ina bukata in ma ɗari biyar aka bani ni mabukaci ne gwargwadon abin da aka bani in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa so kaya. Abdullahi Muhammad Amurka da Bauchi a Najeriya. To a gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yace ni dai da sarfilu ba mu sa abin da ake faɗa wannan wakar ba <laughs> abin da muka tabbatar shine ba ba zagin sarki to yanzu kuma ga shirin na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a Assalamu alaikum, barka ku da yau barkamu da sake haduwa a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba shirin da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka wanda ni sulaimu muni barma zan gabatar a wannan mako shirin zai je najeriya da niger domin jin yadda nakasassu suka dage haikan akan maganar neman na kai da nufin hucewa kai takaici wakiliyar sashen hausa a abuja madina dauda ta zanta da wani tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayyar najeriya fred manjak wanne tun fil azal bai yarda halin na ƙasa ya kashe masa zuciya ba domin tun yana makaranta ya jajirce a kan sai an ba shi damar ya mori sa na ɗan ƙasa a fannin ilimi sannan daga bisani ya dage a kan neman aiki bari da ya kuji yadda ta kaya a kashi na farko na wannan tantaunawa sunana fred manjak to bari in ji tarihinka tarihi na dai na shiga makaranta 1966 na kuma gama 72 daga nan makarantar firamare kenan makarantar firamare sa'annan 75 na shiga aji ɗaya na sakandare a government teachers college a numan daga na yi shekara ɗaya sai na koma secondary school kaltungo amma ba a kaltungon na gama ba na gama a government secondary school da rasau lokacin da na gama aji bakwai ba su bani admission ba sai da na yi shekara uku a zaune akwai hujjan da ya sa ba a baka ba a to na je interview sai su ce ba zan iya aikin malanta ba ba zan iya kaza ba amma daga baya da na tafi maiduguri sai na je na gamu da ministan ilimi lokacin ana kiransa aliyu biyu so lokacin da ya gani ya ce ah yaya za a hana ni zuwa makaranta don kaza kaza domin ya dubi interview din ya dubi recommendation da aka bayar ya nuna cewa wai ba zan iya kome ba wannan na ƙasa da yake tattare da kai an haife ka haka ne ko dai a'a ya same ka ne bayan kana da wayanka ina da shekara uku na samu wannan na ƙasa domin babata tana gaya mun cewa ina guje-guje ma da yamma wajen karfe bakwai sai kawai zazzabi ya bige ni shi kenan ban ƙara amfani da kafa ba har yanzu ta baka labarin ko an kai ka asibiti a lokacin an gane ko me ya kawo maka wannan na ƙasa a'a ba su kai ne asibiti ba domin lokacin asibiti na kuɗi ne sim hospital kaltungo ah, domin an buɗe shi 1948 sannan an haife ni 1957 saboda haka ilimi na zuwa asibiti ma ba su da shi lokacin saboda haka ba a kai ne asibiti ba so a gida aka yi maka maganin zazzabi har dai ya zama na ƙasa ka kawo i eh, wannan lokaci kwarai da gaske to a halin na ƙasa kai karatun firamare da sakandare nan kenan eh to kin san na ƙasa kai ne kake na ƙasa kanka a zuci take na ƙasa idan kake ka na ƙasa to ba za ka yi komai ba bayan ka gama makarantar gaba da firamare ka je jami'a ne ban je jami'a ba domin lokacin na sami matsala a wajen waik so da na sami wannan matsalan sai na tafi ministry of social welfare in ce musu nifa ina son yi aiki sai ce da ni to aikin me kake so kai na ce ah, ni aikin gidan rediyo nake son ni domin lokacin na sauraron rediyo najeriya kaduna kuma muryoyin da nike ji suka karfafa ni in so aikin gidan rediyo ah, ka samu aikin gidan rediyon a lokacin ƙwarai na samu aikin gidan rediyo lokacin alhaji adamu misau shine gm ya canje in same shi da na je sai ya ce to kai malam na baka aiki ya za ka yi ta zuwa aiki na ce a ah, to ai baka yi tambayan tun daga farko ba ya na yi ta zuwa makaranta primary har na yi sakandare ya ce kaka da ni na ce to ka gama primary na ce eh ka gama sakandare na ce eh ina takardu na mika masa ya ce mun to ai ya kamata in tafi makarantan gaba na ce eh ina son tafi makarantar gaba amma sai na yi aiki tukuna sai ya kira sakataren kamfanin na gidan rediyon bauchi sai ce da shi a ba da wannan aiki ya ce to bari mu hira da shi sai muka dan hira da shi sakataren bayan dan lokaci kaɗan ya ce to gobe ka zo ka karbi takardun kama aiki to na fara aiki a nan wani matsayi aka baka suka bani telex operator shine mai kenan a lokacin wani na'ura ne na daukan labarai labarai na je na ga katon mashin to yanzu kuma za mu je birnin yamai na jamhuriyar nishar inda kungiyoyin naƙasassu daga jihohi takwas na wannan kasa suka gudanar da wani taron kwanaki biyu domin nazarin hanyoyin da za su taimaka wa nakasassu masu sana'ar hannu wajen shigar da kayayyakin da suke kerawa a kasuwannin kasar har ma da na waje a sakamakon lura da rashin cinikin da suke fama da shi in ji su malam zabairu a barshi na daga cikin mahalartan wannan taro eh to mun yi taro ne saboda mu yi tunani bisa kan ayyukan da muke yi abubuwan da ke sa kayan mu muna ganin kama akwai wani koma baya cikin shi shi ne yau muke yin bincike a kan shi mu ga menene dalilin yasa 'yan kasa kamar mun ga ba su amfani da kayan mu sosai wadda ya kamata wani lokaci kayan za a yin su har su tsuha bai da kyau ne tsada ne ya yayi menene ne muke son mu yi bincike a kan shi mu hiddo babbar takarda wadda za a ce ga wanga dalili shine kaza wanga dalili shine kaza da yasa abubuwan gaba su danga ci gaba bayan zama na wuni biyu tsakanin shi da yau akwai wani abin da kuka gano wanda ke hana kayayyakin ku samun shiga a ka kasan komi sai da hali ake yin shi ya kamata na farko a ce akwai hali yin abu na biyu kuma ya kamata a ce kana da kaya na kwarai wanda in ka yi aikin kwa za ya yabawa don ka akwai matsaloli kamar na wurare wayanda ka san kuma in za ka yi ayyuka irin na wata da sauransu suna son wuri mai kyau wanda an yi su ba za su saurin lalace ba su ne irin abubuwan da muke tattauna a kansu mu gani ya ne za mu yi mu ciwo kansu wani irin cikas rashin samun sayar da kayayyakin ku a kasuwannin kasar nan ke janyo wa su na kasassu da yake hanya ce da aka kirkiro tun fil azal domin raba na kasassu da sana'ar bara muna ganin mu 'yan kasar Nijar mun da son mu ga an je an sayo abu daga kasashen waje mutumin ma ya jin daɗin ya ga abun ga daga kasashen waje an kaito da shi da ya sai shi na gida eh to shine yasa bayan wanga taron ya kare muna son mu yi kaman sensibilisation cikin abu ga komin komin na nyamai haka saboda a tunasta samun mutane ga irin kayan da ake yi kuma ingantattu ne masu kyau in sun saye su taimako biyu ne suka yi ka kayan ka kayi amfani da su mu kuma ka raba mu da mu je mu tsaya ga hanya mu yi bara ka gani shine wannan amfani abun muna son mu gaya ma al'umma su san da wannan zagaye za ku shirya domin wayar da kan jama'a kan wannan matsala insha Allah wannan zagayen muna cikin batun shi eh, bai ida da tabbata da kyau ba kuna me muna muna lisayi akan shi yanda za a yi shi saboda al'umma su saurare mu su ji kukan mu wasu na korafi akan cewa ababen da kuke kerawa sun yi tsada shi wannan zama bai tsaya ya tantauna yadda zarci yadda kuke saka farashin kayayyakin da kuke kera ba to yanzu in na dauka maka misali duk kayan da muke saida kuma muna da farashin su a kasuwa babu wanda ɗai ma ya kai rabin namu duka namu kuɗin shi yana kasa fiye da wayannan saboda duk abun da kake yi ya kamata ka san naka kuma ka san na kasuwa ya yake shine marketing in baka san ya ne na na kasuwa yake ya ne naka yake ba kenan ba kasuwanci kake yi ba kenan muna da labarin kasuwanci muna da labarin ya ne abun yake sai dai kira dai ne muke ga 'yan kasa mun san akwai da yawa suna son sai abun waje mai ko na gida yana da unhwani ya unhwani kasar ka kuma shine ina maganar inganci kalite watakila abubuwan da ke shigowa da kasashen waje yan Nijar na musu kallon sun fi waɗanda ake kera cikin gida inganci yanzu ina ɗauka maka muna yin kaman balo wagga da ake bugawa kwallon kafa wagga muna yin ta me ai kuma ba nan muke sayan kayan ba kayan daga turai ake hitowa da su aka suna a sai da muna kenan ba laihin kaya ne ba laihin kaman da gare mu ne mutane sai da son dai kullum abun da a ce daga wani wuri ya hoto eh sinon kaya muna da kalite duk wanda ya kamata in hwata ce wanda ake yin sak da wani santir wani takalmin hwata da sauransu duka eh da kuma mata waɗanda suke yin mke dumke da sauransu mu duka abun da muke yi muna son mu yi shi ne mai kyau don saboda ka arena mu. to masu sauraro a nan za mu ja birki wa shirin na yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan hira da ma wacce wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi da fred manchak a abuja yanzu kuwa a madadinta da sauran abokan aiki da kuma su bakin shirin na kasa na yau ni sule mumuni barma ke muku fatan alkhairi salamu alaikum To a gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Redwas Abbas da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. mu soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Custodians. Shirin nan na yin shuka domin abinci da ayyukan yi ya samu nasarori bila adadin yayin da kasar Ghana ke aikewa kasashe ta abinci. Har yau dai a wannan jarida wannan labarin ne da ke nuna cewar tsohon shugaban kasar Ghana Kufuo ya yi bukin cika shekaru 80 da Independent. kasar ghana ta amshi kudi dala miliyan hamsin da 57 gudunmawa daga kasar japan domin yin gyara na wasu hanyoyi da ake cewa n8 da independent har yau ta ruwaito cewar ma'aikatan nan ta kwana-kwana na yi wa ɗiyan gane kashedi game da yin amfani da abin kariyar da ake cewa bugla proof a cikin gine-ginensu da publisher mambobin majalisa sun yi amanna da yarjejeniyar nan na yin amfani da jiragen sama wurin gabatar da aikin kiwon lafiya sai dai ƙungiyar ah, likitoci na ƙasar ghana sun ɗaga jan tuta Ghanaian Times. Kada ku amshi kyauta a lokacin Kirsimeti. Wannan wani kashedi ne zuwa ga ma'aikatar gwamnati cewar laifi ne babba ka amshi kyauta a lokacin wannan biki na Kirsimeti. Sai kuma wannan labarin inda jarida ke nuna cewar masu gudanar da harkoki dai an kallace su saboda sun kasa tabbatar da ishoran gine-ginen da suke ginawa. Har yau dai a wannan jarida ta Ghanaian Times wannan labarin ne an ɗaure wasu 'yan fashi da makamai ɗaurin shekaru 166. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne na gadamawar ƙasar Japan na dollar miliyan hamsin da bakwai domin gyaran wasu tituna na ƙasar nan. In mun leka babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ko wannan labarin ne a shafinta na gaba. yandi ta shirya tsafuwa makokin yana. jaridar ta nuna cewar an shirya tsab-tsab domin gudanar da makokin sarakan yankin da gwamban nan da ake cewa yana su biyu a fadar masarautar da ake cewa old gbewa palace da ke ayyandi inda nan ne gandun daular dagbon a can jiha arewacin kasar nan. mun leƙa shafi na goma sha shida na jaridar wadda da shine za mu kammala sharhin jaridun akwai wannan labarin inda shugaban kasa ke faɗan cewar muna buƙatar kwaikwayon nasarori ko kuma dai labarin nasara na ƙasar japan shugaba nana ado danko akufado ya faɗa cewar ƙasar ghana ta yanke shawarar ta koma baya ta baiwa tsarin tattalin arzikin nan na da baya wadda ke dogara akan agaji da sarrafa da kuma aiki akewa da ɗanyun kaya ba tare da an yi sarrafa su ba da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana sai a gaishe ka sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malama Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so na kira ga 'yan uwa na 'yan Najeriya. Masu cewa gwamnatin ganin Muhammadu Buhari ta gada wajen samar da tsaro, bunƙasa tattalin arziki da kuma ci gaban noma da kuma samar da aikin yi ga matasa. To gwamnatin ganin Muhammadu Buhari tabbas ta yi iya ta musamman idan ka kallaci arewacin najeriya a wani hali izo isame shi kuma a wani hali ike ciki a yanzu har ka tsaro ta inganta tunda garuruwan da 'yan boko haram suke mulki musamman a jihohin borno da adamawa da yobe a yanzu babu su to saboda haka zaman lafiya ya samu wannan kuma shiri na yan fawa na gwamnatin janar muhammadu buhari dole hankali da tunani ya san matasa sun samu aikin yi Assalamu alaikum ni ne Sani Balak da ke guru Hausar a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira mutanen jihar Yobe mu haɗa kai mu yaƙi gwamnatin jihar Yobe, NPDP mu na Yobe. A ce shekara ashirin gwamnatin jihar Yobe tana mulkan mu babu canji. Duk ko ina an samu canjin gwamnati a arewacin Najeriya amma mu Yobe mun zama koma baya. Har yanzu mutanen ƙauye ba za mu waye ba mu nuna kishin kanmu a ce wanda suka mulke mu jiya su su mulke mu yau sai ka ce mulkin gado dan Allah ina jan hankali da mutanen 17 local government na jihar Yobe mu kishi mu haɗa karfi da karfe wallahi in mun ci zombi mun ci zon fi mun ci gwamna fa a jihar yobe tunda mun fi ko ina population din mutane muna jan hankali da mutanen yobe dan allah dan annabi wanda irin kuɗi yan siyasa suke baku ne ranar zaɓe ne da ake baku dubu ɗaya dubu biyu kuke sai da yancin ku ku sai da kuriya to wannan karan muna jan hankali da ya kamata gwamnatin tarayya ta gargadi da masu sai da kuriya duk wanda a kama shi a ci zarafinsa a mazaɓa saboda ne ake sayar da mutane yanci mutum wani ya sai da yancinsa a naira ɗari biyar ko dubu ɗaya Ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika gabatarwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jiya laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari bayan da ya faɗa wa alkalin New York cewa tsananin biyar da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar wa da Cohen wato hukuncin kan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu dala tamanin domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa kan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. da yammacin jiya laraba 'yan majalisun dokokin amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da amurka take baiwa saudiya a matakin soja da take ɗauka a yakin basasar yemen majalisar da 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye sun kada ƙuri'a amincewa da fara muhawara kan batun inda 'yan majalisu 60 suka amince wasu 39 ba su amince ba suna goyon bayan gwamnatin trump wadda take ta jayayya kan ɗaukar duk wani matakin da zai kawo cikas ga dangantakar amurka da saudiya. To da tashin muhimman kanin labaran kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter inda har ma nan za ku ga labarin da muka bai buga a kan wannan batu na auren dattijo da yarinya da aka ce shekarunta ba su kai ba kuna kuma iya sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin biyoyi a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri